الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي الله صلاة ينسيتي بعمل تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne kafin ya tace daga littafiyar ka'idatun muktasara fi wujubi ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Yan shekul ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyat alharrani rahimahullahu ta'ala daga mukajjima na a sheikh abdulrazak ibn abdulmuhsin al-abbad al-badr wujiyar littafin wucin da ya baka tume da shafiyan guwacho mance la bayani na manji jinabe aqidan ahlus sunnati wal jama'a yo mini usulu ya aqidan ahlus sunna ba mu da gan da zo ga da kin ga gun edo shi cima da za mu da no te edo shi ka gunji foro gangani bi lefiya na da za mu ga junkiuma da za mu ji sallah zumugo an oda bayani shi ya ga yamma yamma fare no kan labena ganya ngan limamu ahmad ibn Hanbalu. e ga manye baci na wanda da ba ni gai قال الإمام البخاري رحمه الله لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر وذكر جماعة منهم ثم قال ما رأيت واحدا منكم يختلف في هذه الأشياء فذكر أمورا منها وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ثم أكد في قوله أطيعوا الله واطئوا الرسول وأولي الأمر منكم وأن لا يرى الصيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والإباد وقال ابن مبارك يا معلم الخير ما يجتري على هذا غيرك شروط سلتك على السنة ya bulkasim tabari allalikai gabo igna limam al-bukhari na dan karkashin itiqadin limam al-bukhari ga ibn mubarak nana ma waje sana waje fudail ibn iyad al-imam al-bukhari gan laqitu aksara min alf rajul min ahli al-ilm ngube manji na ga 1000 min ahli al-ilm min yamman wuce kwajo alil hijabi zakin ya hijabi. wa makka to za makka cije wal madina to madina cije wal kufa to zakin ya kufa cije wal basra to zakin ya basra cije wa wasit to zakin ya wasit cije wa bagdada to zakin ya bagdada cije wa sham to zakin ya sham cije wa misra to misra cije wace sai ga wa kara jama'atan minhum thumma qala wace to zan ga cije ci gan ma ra'aytu wahidan minhum min ladhayni mini man ko ne fikin hijaz to makka to madina to kufa to basra to wasito to bagdad to sham to misr wannan aje man da leba fi hadi la shaykin lamarin na jona ashad ma na kin wannan bayan ijma'u ya ahlus sunnati wal jama'a ji dambo ne za a ci ga wanda da shi wajen na ku a bikin gaji zalunci na fa zakara umuran minha cikin tunan da imam al-bukhari tun gaje sarawi min ya nuto ne ga wa an la nunazi al'amra ahalahu ya ci ya yada, da jiya jin bai zaɗi shiga yin jin naya ruwa ji gani ku a establish ji ku a ta soja shi a ta cikin point a je kamutun haddi ba ta zai jiyan na shi ya da shi cishi ya da dine ji biya ya buna na biyan salafin layar gilwa ya yin alayhin na kalbin musulun, in ya guta dambo mumin yi ga nan fo biye ga tai biye ga tai yi ya gugu ya gugu ya wuce yawon salafin al'amal lilla ya a jiyan waje ba su yi ce wata ato latin amuri ya zamu na mutu da shi cishi kagoji lembar su ya ce nan wani zo mu jama'a ta hun izamu lulu luluban musulmi ga da an kirkiri mun haji shuzuzu mun wafil akhdhi bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuz al qawl naw'un min al khatar jali ma mabul qasim azjani ga fa inna da'awatahu ibna duwa ya zamu ce tuhitu mi wa rayin wa da zuma mana ga mai kishi bayani wa ga hadisi ne buru insha Allah thumma akada fi qawlihi uci gogan na kabanu ga gan ati'ullah ya mitu sako wa ati'ur Rasul ya la mitu tuci wa ulil amri minkum wanda da ceji an da sutun da sai ko ayat 59 wa an la yara saifa ala ummati Muhammadin e, min aqida sunna bo mudan dan yanzu ga wai bi ko tin ga wa gun zalu mai annabi sallallahu alaihi wasallam قال وقال الفضيل الفضيل بن عياد لو كانت لي دعوه مستجابه دا ميغا جادوا ديدينا ميغا باسوكو غا غونا lam aj'alha fi imani lam aj'alha illa fi imamin na ba duwa wacce an nura sai da shi li annahu idza salaha al imamu ya bada da shiga sai da kirki aminal biladu wal ibadu ya shiga da aminci wuje magadi aminci wa qala ibn al mubarak ibn al mubarak ga ya muallim al khair ya wani la al khair zai wa imma nan wa da fudailu mai tare ala hada ga ruka za a je irin nan ga bana ngole ko ya e gani al-imam al-bukhari nana ijma'un e wani labiyo ke da akidan ahlus sunnu yo nya ay e guna da shunga ji zalun cina zan ga ci daga ga ijma'u da misalan na ba ay na husaini husaini na husaini wuji kiyo wuji koro ji zama gun yazid nini sayyidina husaini ijtihadu jama'a cin bici wọ́n jí gani ọkú nọmba 2 atu, sayid na husaini fiya hadisa anabi cina anabi rasa talkau na ba dai asara ya gumbe da shi ne jafe tiye biyu na kune amma ya kore jin wa inda raba zarka kawunga ya wakashi wa ka zama na kwanci ta dukiya wugu ne ta ci sahabi na ji ma sayid na husaini jirin na zamani ya yi na atu sayid husaini zuma ta to hasan na yayyu na tu zuma ebogo a layin na daji kiyo daji hujja zan da ci bela gabe gan ibn taymiya mun je korojo ibn taymiya je korojo ibn taymiya ga aji uruju ma katolita fi na ebo ne ci a aqida ga aji uruju magana ibn taymiya ta katolita fi na su ci bolo ba da ta tali dai be gan agun ade gun musulmi ji amma ga dadi mashi wani sukun ibn taymiya ya defend fita can ko ji ganewa zan ce la buwa abigan a sheikh mahmud abdul wahab wu wula dan 40000 fani la dan ji ga mu shi bayno bayno ta da wati ga wale na sai shubu na inda gwali ta fi an makira duwa bai ta bai da gbaga iri irin can. Allah ya kiyaye mu ya bagwai ya zo ko ga gbo binji ga grenade etun tiya gawa a gun zashimin yan na jidediya wa gaza wu wa daina wa ta coci nan coci gawa mai kutul muta midan fajar za a wuja na makhalidan fiha annabi ga laya zalim muslimu fi fusati min di malami su bidan min harama ya za ku kiya mu adaba ko da ji maka mun lalla wato ya yayin harama na e ga yin za ta ci e za ya za ba ci don ko e zaye ta ci be zaye ni ci a ya limamu abdurrahman ibn abi hatim arraz ga ya limamu abu zur'a arraz gan ba limamu abu hatim arraz zai ta ci be ni ci nono ko وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وسألت أبي وسألت أبي وأبا زرعة أما ذهب آل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم fada zakara umuran mina wace tun yaji ya tsara mini ba wace gan wani qaimul jihada wal hajj ma a'immatil muslimin ya ji jihadi imelu hajj fa bai da shi fi kulli daharin wa zamanin ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لما الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة فإن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام ساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين la yubtilu shay'un wal hajj kadhalika wa daf'u sadaqati min as-sawa'im ila ulil amri min a'immatil muslimin aqida ya abu zur da al abu hatim ar-razi ne ga aqidatu ar-raziyaini na gadana abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim ga sa'altu abi wani baban ga na ya abu zur na ya abu hatim ar-razina wa aba zur'a to al-imama abu razi amma zahabi ahli sunnati fi usuluddin yace ne mazhabin ahli sunnati usuli ya dinin ma ne tin aqida wannan ma adraka alaihi ulama dan bi ne ja agada da baci baci jebe manji fi jamila amsal ishi jo bayani wannan amma ya taqida ni misali gan bi ne ga aqida yace ga mutum wannan faqala to abu zur arrazi to al-imam abu hatim razi a ga aga adrakna al-ulama yugumbe manji fi jami'il amsal yashi shokpata hijazan to hijazo wa irakan to irakiyo wa shamun shamu wa yamanan to yamambo fakana min mazhabi min ya mazhabi abu na gana gan a cikin a tuwaki da shi ganci fa zakara umuran minha a cikin ya shi ya tsara mini yana yana gan wani ƙimul jihada mini aqida ibo da zaji jihadi ji jihadi wal hajji ma a ma musulmi na famba bai da shi musulmi fi da daharin wa zamanin lokacin dundu da zamanin dundu wala naral khuruj ala al a'immati yima ci ya gayya da kuma da cija wala al qital fil fitna idza ma kana yawa da kuma fitina ba wani te uliman wallahu azza wa jalla amrana sanan mutuci ga lashi jayine ya mutu wala nan zau yadan min ta'ati ma wa gobe ya mutu wa wani tabi sunnata wal jama'a yi magami tu sunna ga jama'a wani shtani bu shuzuza wal khilaf wal furqa yi magadiya ran da shuzuzi yi magadiya bai liyan bai yi da bai yi na birkire fahimtar jiha da ma din jiha da adan budin mun zuba a sallahu azza wa jila na biya wa salatu salam tun ka kuna sa kutu wani bisa asin da mutunan ilaki ya misa a ce harba fawali kiya ne ma wali al'amri min a imatil musulmi ba a bido shi musulmi ya laye butil wushe wani dora ni wa wal hajj kazalika haji ma shan gawa da boto su selo wa da sadaqati ya zama ga sadaqa jiya min as-sawaini ya dabbashi to dukiya ko ila ulil amri ya dushi min a'immatil muslimina yin kadbiyala edishiyar musulmi wale gan egana limama abu zurar razi to limama abu hatim raza alhanzali alabi abon nona a zagu baba na bai ke layi jima'u labi to sun steel ya e ce kibo yana e manyan su ne ta cibo kimbato to misro to hijazo to iraki to shamu to yamma to kijokaka na gada wani a shagan doro le ba na mai laugan masu daru ya alusu na jiyan bai ni buru wani a fi shi ni ba mai gan yiri ni a fi zamani ni ba mai gan yiri ni ebo kibo bai ni wai lawon amma ya zaga ga wagan wuyi sunna amma zai shi sunna fi shi da ciwo ne ne ya gana ƙirɓe ya bayan jiyan na nazari wani gana ko ya doshi ci nga ga bida jihadi ko bida hajji wa gamitu ya bane tun guruji foro da yan wali lalan na sai jin bai man yastata ilaihi sabila kai da shi na gai zadidi wa gamitu oyi zama ci ya gawa da gun da shi bane wani jin daidai na ya bane ga ga wa gun masiba na gungun wannan mana wa ga masiba ne jin bishi buli amina ai zama ga ci ya gawa da gungun da fitina mu wala tulqu bi aidikum ila lokaci ya gajin wai da wala ga na kama ko wala an fusa ku inna laka da bikum rahima ya ga wuti ta ce mace ce gunye ane diga istani bu saba alimu bi ka te biya biya gutuwa bane bi zalaka ne mini ubo katul nafsa ya zawo da bu annabi ga zane ga zawo na sana wuna da bi fari kya mi ga gwasu zamu shi ga ya rabi sallaha za fi makatani sa ko ge zane ga kilo ta mi wo kiwa ya shi function annabi gala ihilu da bin muslimin illa bi ihda salasin e ya musulmi wa jan lalla sai bi e ni mini wuto mini ubo annafsu bin nafsi rayu ga zai rai alama dikiyo alama waga kuyo ko e bugo alqital fil fitna al sunan yaje da gani duniya wa mo shi tubo mo la mi tuye do shi wa ma tiya gan wa ma wa wagwa gan wa la mi tuwa wamma gami yin biya jama'a ya buga yanzu bishin ga gaskiya ya na yaji ci isha gwamna na yaji gwamna isha president na yaji president isha kaza kaza na yaji isha da ya ya ci ne duk da ya ba wi duk da ya guje a shiga ya ci yi shi yana yi ganyi nan zana a layi da shi nan wuce zane ya lokuna da shi ci wani zane ya da shi ci wani ko wani ya kwamandu wani tun ya lafo luga nan wani kaga wa ajin na waye ta tsaye da dusha ma wujan ko ila an gaji da shiya shiya shiga ga da imamu imamu amma gumushin majin ya tun doro na mimini ya tun ya tun na jimin wani imamu lo na adina tuji wani ga imamu na fedu hmm? fedu wannan shi ta nibu shuzuz wal khilafu wal firka hmm. ya zuɓi ya wani mai shuzuzi mai khilafu ya gani mai giga ɓirɓirin ga ji gánà kú ẹwà sun yi bayan sai ci bane wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraku wọ́n imam az-zanjani وحكم فيما بيننا قول مالك قديم عليم alimin الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على alalhalki min kadar no bayan dube ga gan wafil akhzi bil ijma'i awa sun ijma'u fa ya e, gwala sun ijma'u fa lam sa da tun ya e mawuyo kama fi shuzuzil qawli kemine zulagu su mas'ala shazu naw'un min al khatar unde danja su kun ce yazo jimin gogun ne ga haramu ki dalilin ki wagun shi na ki jiwo khususiyan ya nabi sa sallam mai ni number 2 ka ibn kasir mu baya na ga eh, wani khikum eh, ba na sai ga masna'u sulasar ba ni ibn kasir sun lura da ijma'u ijma'u ya kai ya ajima kuni ga na fanki ma ta ba lakum ne sai masna'u sulasar ba ibn kasir yawo bo eh. wai wuce ne na problem ki hukunci yanzu ya mudaf kila lila ya yi na gungiya mai mana hadisi na gungiya that is it a ya na gungiya na hadisi madaba na gungiya na nole ko umai adatu wal aslu fil adati al ibaha asali al'ada ji wa bawaye wa bugaye mu a ga ganye bonan na nabi wa ya mina umai kafira nan mundu je ground ye ezu ga ya mina mango ne nabi asali imi abla ibn umar amina wayo <laughs> ime abdullahi bin umar kin wayo amina ya gani min ya gani shaga nan kin mun ci to sha wace to ya zuga ya amina mun ga wale kai da mai bane kafire ya sunnan wace na kan musulmi ga ya sunna wace wace da ganda sai musulmi ya mun ga ma kaga mun dai ile tare mun da ci dana zai sha dina ne ibrahim gba amr ibn duhay al-khuzai ga da dina ne ibrahim gba annabi ga rayatu amr ibn duhay jaru kasabu fina jahannam e gbogun nan a da sabi a nabi da ne ga amuru ne al nan a ne ma gawa ya amuru amma da kafin ne ya amuru nan lulugwa ko laji ganewa bani alwalidu daba ne musulmi na walidu ma da bane kafiri nan hmm. a ne gan Allah ma anjil walid ibn al da Allah gan walid na yi walid na gwa walidu egi wani musulmi walidi baba wani kafiri za a ne ma zan do yayin wani yayin ya aga a gaga ya bude kafire ya sun nan wace nan musulmi gu ya gaje ne da ku gaje kafir ko ne su jin inda gwa illa wace ga da bu kayan wala kuma na dide ne biya ce gane na shi a shiga talagan da na ga yi kafi ne zandoro ga yasu na irin wuce mu kamala shi ya yi usmaniya shi a mai yau marwa shi mai shi ya mai ya abakar ya magagya ga sukun a ga zawance kafira ya bago ya luga yasu na kafiri mu ibe ta ya galo ganna ya ni da minaji sunnati bu ku yau ko ya bago a gan e zai ya amina mi amina ya gyango ne da shi zuzu da kauli suna wukin su kodin hmm? ina yi lati satotis ina yi suna tsoci mun yi suna shi su jinni ko mana afa da halar jannan ta zanibu da kan ginawa da aljanna shi suna su kwaga 99 kayan kan Allah mu ne as'alka kulle kulli ismin wa na lak sabaita bi nafsika aw eh, an zanta kita kitabika ko aw alam da min a adin najuci da a adin lawu wujin bace nan adin najum suke sanin da tubo ne bugos ne ya ci da da lalata al wani suna fad'u biya. kulidu Allah wudu rahman ayyan ma tadu falau da asma'ul husna e bago a gauga so ko de ngai Allah wanda make bata da sifatu ngole ne kuskure Allah kiya mun ngole ne masne ne shazza ci zuzu kauli gama la al imam Abu Zurra ne Abu Hatim ga wala ga wannan ta ni bu shuzuza wala shuzuzu mini shuzuzu ga da nore azu ji zainu ji sallaji ma bugi ne shuzuzu kauli ne kiyo zuzul kauli sannan janayiza ya zajin biya da kashin wajen adala ga Allah ya baki bo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za kuntum ila salati fagisilu mu wani kuma sallaga mutu sai mu hmm. annabi sa sunan ya kabalu Allah salata ahadikum idza ahadasa ta yatawadda idza alulaza gani ko an san ko shi bata ji ko bori ji sai ta go sallawa su ga alulaji sallayen janaiza ma yo da bugu eji eh, sallah janaiza sai biya billahi ala fatawa ya gin eji eh, sallah janaiza babu alula ne shuzuzul zuzul hatu burhanakum in kuntum sadiqin gole da shiga bi da aji wada bi da aji kazan waji kazan ya bi gole zubi shiga no ya wanzu bi kafiri jiya ngar daga yati sokoto har bitu bi dai kwar bitu saci ba ta kafaru ya bi gwa ga ga ta ne ya wani aya ya bane ya zai legan gazun sai biya yin waki jam wamu ba mu ba ya jiya yana yi ga gyan abun nona eh kirkiya ga kashmiriyan kirkiya eh kirkiya ga number two zane shiga ya a jihani da na sukun aga ya tun na jila ta shi amiru da ke lami latuwa da hare kila wa lami latuwa haji wace lami tuwa yanka kuna ji alisa yana kila da wani the same zane ganci sukun abi ya bi shiga ne sukun ya tsoro ya tsoro ya mai ci bin mai na sukun a tala sallah ko nan a mitin shi wa dan waje abi a ji sharafa ce ya sallah dan Ashe shi zamani annabi ya ne hajiga alamin ya ji fita ga sallah don hmm? a fake bin malugaci na suku abin shi shake da ya azumin kwa ga sallar lagani biya tuyi ruwanci shi a biya shi musulmi ganci ya ce sallar lagani biya yi ga bayani ji a gashi musulmi na ga gasu su matuba su ko ya baga ga kafin ga yi riyo ya na beji muwafaka biya yin ba da ce sallar lagani biya ko ya ce azuwa gani biya yi na kiyaci don wasu kwaya bayani ji lima na alhaqa bil batil wa taktumuna alhaka wa antum ta'lamun ya ga dotso nan ya zaye ya zaye mutunci mini ya ga ban wuci ko na shi e labiye ci gan ya za a tinya da gona da shi ci shanu ya ga salib na abdullah tustari من وقال سهل بن عبد الله تستري وقد قيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة قال إذا علم من نفسي عشر خصال لا يترك الجماعة ولا يصب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف ولا يكذب بالقدر ولا يشك في الإيمان wala yumari fi din wala ya yatruku salata ala man yamutu min al-qiblati bizanbi wala ya turku masa ala al-khuffayn wala yatruku al-jama'ata khalfa kulle walin jara au adala na da sharu su dika da alusunatin karkashin itikadiyar salim na abdullahi tustari salim na abdullahi ya eh, gunga mata ya alamun rajulu kan kice zaɓe annawu alusunati wajen mati ga alusunan wayoyin kalan wai idan alima min nafsi ashra fi salima wadi sifa guwe ne ya guwe daga da bin sunna da ne ya fari la ya turku jama'a wa la jama'a tuwa wa gabe jama'a wa gabe jama'atul muslimi ne mun jige su gabe shi ya ce je na gyanu dan shi ci gaye gaye na lu jide dia mu ma je ne da ya ga zan can gabe jama'a in ya ne bai sa biyu ta agwasun ya wuce wa ga liuba ta that is a problem wala ya suba ashaban nabi wa ma yusabi annabi to kai bir zai yusabi annabi to kuna shiya jo wala ya kunja ala hadil umma bi sayfi wa ma Allah cin ya ga wa gun aluma ne gani bebi koya e bane zai yi gun aluma ne gani bebi koya ne kai khawariji gani be mutazila shi a ci ga ya ga al'amru bil ma'rufi wa nahy anil munkari wal iyaz billahi wala ya kazibu bil kadari wa ma shi ga waje ni ga kaddara ya yi na kadari ya ji a a alayhi sunna ba na nabo wala ya shukku fil imani wa ma a shakka ya imani ba yi mari fi din wa ma gini ya dini ba ya bane mutum zai gani ba kalli ne ga gbami dini bo wala turku salata ala ya mutu wa ma lagwalu da sallah yanzu daga jihadili min al qiblati min ya musulmi ba bizan da ya bu zulmi nuji nawa wani dan ya ci masu ta cin zayo wani ji karuwa masu da karuwancin unruwa amurwa ba jida muke bindiga nole ko wọn lè fi jinga wọn tó ga wani sufi wọn tó wọn shi'a wọn tó wọn zaidi wọn tó wọn ashari wọn wani wọn maturidi wọn tó nasibu ya musulci keda biyu kashi wọn da biyu ya wọn da biyu ake musulci wadda ta ce wa boye alawa di sallah ya bugo wuji sallah faga gan izaga tu wa ma ji sallah ibn wale fi jin wale wale suna ba wala yatruku al-masal al-khuffain wa al-agwaludan al-masal al-khuffain fi fi wa guba ba wale sai shi le bad non exigent shi ashi izaga tu ibn wale zubin ya ji sallah zile ba rabu khawarij to sun wala yatruku al-jama'a وما لغوالو da sallah ya jamu ya halfa kulli gan to sallah ya jamu be juma'a ko halfa kulli walin su mai da cindun duba jara aw adala ku ji zani ci ko mujahadalci fale gan irin lagu sun jama'a ngai wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu an yi sabi a nabi to koma, ya bana nabi ga latar su ba sabi ga yi sabi to koma. Dan a faka a duk misla uku da zaba ma balaga mu da ahadihim wala nasifahu kubancin latin agar da kadra da yallawa anil mu'amina izi bayi unaka ta ta shajara sai ce da jin gani bin mummuni zamu ga zamun gaciya kyalumin na gawa da kuma gani bin ebi koya ma ebi na musulunci wani guwo ya yi yasa alimga inna jima akun wa amwalakun wa an radakun haramun alaikun ka hurmaci wa dukun hada fi shahrikun hada fi baladikun hada ya yaye dukiyaye wani bin mutunci yi haramu ya da alfurman saki da shi ya da shi nan inna wallahi zai bil kadari idan zamu ga zan wuji wuje man da kaddara ya mun ai ma ne sai da ilimin dundo wanda mashi'a majali ta dundo mai do kaba laukul mahfuzu idan zamu ga da shakka kin imani mun ji gane ko istisna na masu jeje tin istisna na masu jeje tin al-iman wala ibodi sun da ne mun je yaba ne ji shaka kana ana muminin insha Allah ko idan mun ga gwami dan addini mu ya ga shi shiga yaba na musulmi a jiya da likau umar jiyo su ni binin na ji kun sallah mu a'a annabi ga akul musulmi alal musulmi khamsu ake musulmi ta ce musulmi gutun ruwan da shiga gutun amini ugo wala no tu jana'izo zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ne ga danin gito bata a na ma annabi ya sallu ala sabiqu ya tsaji musalla dole to na annabi jiwa na anabi gawa jiwa na ungaga ga zame shi a jiwa ya bawa kai zaga a jihan jeli umaru su nibi ji shi unci za daidai. kai zaga kara da man wuce kwadda da nauce wani gan ya alo da na ya zaji wani da ya kina lanwa ji ya bode zame shi besun ya beji ne shi wuce mala jiwa ya unji lawu gan wọ́n á ṣe àà oúnjẹ ọ̀pọ̀ a àjò ńgá musulmi arsu ne mai jihar da mai da ya guya ne tashi ya bugo a magaya ga alul killaci an kaɗi alul bidai shi aga fi alul killaci magana shirya al'akadatu ta hawiya in sai ga alul killaci mini abu a alul bidai na filin na wale kuwa dillas na sabakuna bil iman so ki fadi bi biyayye ne shi zobe imani na min yayye ne shi zobe imani tuwalul bidai ne shi kafira na fiwo ebe na so da imani ke nga ba su ku jan azawa ba su ku fabiya ne ya buga zanga a shara bata ya kafir ya ganna ruwa almasu alal kufai ne sun noro ya ba lale shi a shaba ba ya zamu gaggawa jins ya zamu galagwa gaggawa jijin ma ya ko wajijin ma zumai da daidai ba nuna wale na ruwa ya za a zuki nuna wale bidan masalaci takodago masalaci wannan masalacin masaba dabo masalacin zafara dabo masalacin bayi di dabo masalacin baraka dabo masalacin manjimeta dabo masalacin poli dabo masalacin prison dabo masalacin sakata ko dabo ba ta masalacin ne fi boye zace to masalacin na benin ya ji sallah benin wa sai ya riba a ce to ba wuya ne ya sama da wani wani na tsayi na tsayi liyan ba na jiya na jibawa na biya wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yassiru wa la tu'asu yaji sauki a gashi daga Allah lamarai a a gana woman inna na dini yusuf wa la yasha ladina adun illa galabahu ebogo ezo shirin waje sallan yaji ma sai ari ba da ginin mu ya zage tun daga basu mawa shi shi ne gari sallah wasu daga basu daga shi ne bulu an gane ba ta halama ya wariji ba ga sama da nan ka zamane fari na wariji ya zuji ne ba da basu ma harura ko? ta Allah ke yayo wa qala limama abu ja'far at-tahawi idan ya wuce wa ya ce al-imam abu ja'far at-tahawi gan ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزو يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والعافية الإمام أبو جعفر ولا نرى الخروج على أئمتنا من يأكيد أيبودون يغغى تنا داغون الشجاع وولاة أمورنا من ذي شجاعنا wa in jaru kaga ji zalunci mun ji ga yabo na ogun na wato zalunci a wancan zuma wala na duwa alayhi mai ba duwa ya wala na zau yadan min ta'ati mai wa gwaga ya lami to ayan wa nara ta'ata hum min ta'ati llahi azza wa jalla yi mai legan mina akida ibudan emin latu da ciwo to min emin latu so ko betu cin budan malam ya muru bi ma sai ti kakan adeji for belief yana wa nad'u lahum bis salahi wal afiya yi mai baya ga so ko lugwa ta jin gyara so ko mu ya lafiya na yi ya lima limamu ta hawi wajen yana ku ai bago yanzu shigan allahumma damirhum allahumma mazikuhum allahumma shattituhum allahumma wani na ɓata ba baɗe president ji governor ji yatsu ji kansala ji wani ba wuyan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba an yi annabi ga ga annabi alatal anil mushrikin wa bulana bi mushriki ja mushrikin na fiye da nabi kashi fiye yi baba su a duji, a fiye juto ko a zo yi rijici a zo yi nikoci a zo yi gaman a dufe ga didididididi ba ta yi ci nabi wani a ga nabi wa abu lanar a nabi ga inni lambu ba asla nan inna ma bu istirahma tumi tufe ba mutum bulanar da ya tumitu fiye ba mutum lafiya rama ya zashi wa ma sanna ka illa rahmatan lil alamin yito to to sai bo lo fin ramo ya zawan ya lita benu annabi ga irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai e gunye da ke cinye kin bona su kuma da sama na gunye sayyidina umaru tun lalo musulunci da Abuja ne. annabi ga me bawa duwa mini umaru gubo ko umaru ibn khattab ko abuja da sako da zaini da mini ambo sako ba wani da musulunci zanai alu musulunci ne mai ba duwa ya wasu kulwa lalo na ya abu da lalu musulunci ne mai ga abu da da ba da ga anabi udullaha an yahdiya umi allah ba sako adwan lan lamin wuba Anibi gan allahumma mahadi umma abi huraira allah na abu huraira ba sako ma dugo na Hmm? aduwa ba ya zai lalu musulunci su kuma hagwa malu musulunci ga kabila ya dausu alalu musulunci a nufi sa'a sallar magan allahu mahdi dausan wati bi allahu dausu ci ba mu labiya mu allahu ba biya labiya lu musulunci a mai ba da gida ya zaki yan taifa ci shi a gafuwa ni takun a ganyen bo arin fejiyar malaika ya zabi gana fati bandiya a na daga asa an yi da Allah min aslabi mai yabu da lashe ku biyu shi'a ne ba su ko aduwa su ko lugu ya zuciya ta can abu na jibu ta su ko malayin doka ya ci ba ci hannu a na yi ba duwa ba ɗin sashen yasa kula a jihalaka a na biyu ni da na rabbi yin ta zaro mu dillu ibadaka wala yi lidu lafajiran kafara amma ya falik ya na ya ga a na biyu ni ya wago biyu ta gwangon ba duwa ɗaya jima'in su kuma ya zaniya Allah shin bele zai ji musulmi ya ji la ilaha illallah ya ji muhammadu rasulullah ya ji sallah ya mura ya ji haji ya tu masalaci shi kaga ya cin ci shi wa ji nasiha wa sanatwa wa ba ga sa kowa ba wai da ya ga zanne ji ga ce za kirki a caji za a caji za kirki ba ni eh da riga kya wa zina waje shi bai no ya guwa ya zina gyana gwamnati ga kwafi lajin cikin rato cile daga yinan nan ya zina wu ale kyawun yanzu daga yin zandoro levo zandoro na ga da ya ci nuna ku na jinin mu da su kwa kafa kuni wa na waje shabu ya birke ta kwasa dan gawale min cinin zanne jiyan wasu malo ebogo ebaya tsoye ci waba ajin adalci tsoye ci waba a gaji zalunci matsoyaci wa ba gaji dukiya jama'i matsoyaci wa ba lamiya tu gaskiya tsoyaci ya shawara ya kirkiji tsoyaci so ce gan da shawara ci daidai shi ne waga ba ne ya alkhairu wucin a tan matan jama'a kama amma waga ba gan alajin alaka sakula a shi ti sakula a ji kaza sakukara na saman bikin alawa sakula wuji karuya ka sakwa wuji karaya hmm? salarin state dana na ya cari lizo wana gwamna magiye ya bugawa da wuce jibe zai so ga sufa rashin contract ne na ji kare na ji kwata ya fuye nan gwamnati na masu sayo na suku ma approve nan a gan wani su da ya kwa asibiti drainage ya fuye da sauran su zane kwata ga ajiyun ngon wagi ya ni ne ato gushe fuye ba da ato kwata ne da na ne direct nke wani so lebu buta abin da kina lalace gancin e wani zana ajiyun ya ce ba ruwa ɗigo su kwa su kwa ruwa labarwa ya Hmm? Allah ya kiyaye mu al-imam al-barbahari mai wutuwa bace wa qala imam al-barbahari ga al-imam al-barbahari mai ga sharh sunnati abubako wa'lam أن جور سلطان الله ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم wa jawruhu ala nafsi wa tatawwuka wa birruka ma'ahu tamun insha Allah ta'ala ya'ni al-jama'ata wal juma'ata wal jihad ma wa kullu shay'in min at-ta'ati fasharikum fihi wa idza ra'aita rajula yadwa la sultani fa'lam annahu sahibu hawa wai za a sami tarar ya dole sultani bis salai falim annahu sahibu sunna insha Allah ya wai za ra'aitar rajula ya du'u ala sultani fa'ala ma nau sahibu hawa wai za samitar rajula ya du'u li sultani bi salahi fa'alam annahu sahibu sunna insha Allah ya kulu al-fudail ibn Iyad law kana li da'watan law kana li sultan fa umirna an nad'u lahum bi salahi wa lam nu'mar an nad'u alayhim wa wa zalamu li'anna jawrahum wa zulmahum ala anfusihim wa ala almuslimin wa salahuhum li anfusihim wa lil muslimin daga al-imamu al-barbahari rahimahullahu ta'ala wanzo wa alam dalile anna jawra sultan yadda zalunci ya da shi wa tibi na ku wa wuza wa dayakin wa ya ake ya sha wa ya salar ya iya pension ya iya gratuita gratuita kan ta ko scholarship junda da ya wani gaci koke ganna bata na jujina layan kusa farida ta min fara'idin layan wa la fari mit na sofa ala ta cewa baga wajin biyu na baga wajen ana ne ne alu aji biyu na na fiyazun aga ga kasa na ma ji sallah zumubuwa maga ga da da jaji in ga ni tuwa wani na jin can allati iftarada Allah wa allati iftarada ala lisanin nabi da soci alaji farilla ta ce daga gitare annabi sallallahu muna wasallam ruhu ala nafsihi zalincin noji noji da shi wata ta tatawuka ta nafila na fila na mawaji wa birruka gani da emina latu ma babu yana ta mun sha Allah ala wa gumi waga sallah ji magala wuri waga juma ji zumu gala wuri waga ji zumu bo da wuri waga jin haji zumu bo da wuri waga lu arafa gani bo gala ya'ani bi ma'ana aljama'ata sallan na jimi na wal ta sallan ya wal jihada bi jihad na waje ma'am fama bi ainihin wa kullu shay min at-ta'ati ran bi to kirkiji fa shariku fi jin bi ainihin wa idza ra'aita rajula wa magali yad'u ala sultan wa ba'duwa ɗe mulki jici fa'alam annahu sahibu hawa yoga zabe tuyen wai za su yi ita rojula wani ugalle wani za ya da uli sultan wani ba duye ya dushi ci bisa lahi gasa kuluwa lafi da kirki fa'alam dilbe an na wo sahibu suna ga dogon alu suna don insha Allah ya kulu fudail ibn yad fudail ibn yad ga lauka ne li da'awatan lauka ne li da'awa ma ja'altu illa fi sultan ngadi adwa ne ga ba so ga goda ga ne na abu ya ga nura sai da shi ci fa'umirna al'imamul barbari ga tu'aje foro an na du'uwa lahun bis salahi ni ba ya ga saku ta zu wallam numar an na du'uwa alaihi a maji foro gai ba ya wa in jaru kaga cibi na kuma zulma ci maji zalunci na da an na jaura wa ala an ya bana zalunci na ji na bibi na kuna ci na ci ta ci ta can ko wa alal muslimi bi na kuma cimma ya to musulmi to sun wa salahum li anfusihim wa lil muslimin gyara masu wa waye matan masu ta musulmi ne imamul barbahari ngai imamu Ali sunnati wal jamaa zamani ngai imamu ngai rafi hanabila zamani wato yace gunjun gafara ngoli ya gade da shi ne zalunci wuce tibi na kun da sauran sunan amma wọ́n ṣe jẹ́ sálà gbó sálà kọgá gbó sálà wà dé ládẹ́ ẹjọ́ ko? Za su jama'a abdullahi za su lifar zibi sabi sáàbí wọ́n ṣe daraja ya yin mú da fana ganin zai nígbó yi na ládà kan ce sabu sai ce yawar ka'u ma'ar raki ne rukupa wani ba zai je lo rukunin wata hirbaiti a littafi na wal'aƙi fi na warruka'i a sujud juma'a ga juma'a domin ya ni salati yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah aga idan aga aga sallah ya juma ya gaje jiye lope fayato ya ci ma ne gaje ya da wutu ba idan ji sallah ganin gudu idan ji sallah ya zo da sallah ya juma wuta wuluwa sai ci ganin tabayin maza Allah kiyaye ya zo shishi ido shi ne ga gabi da jihadi be wai za sun filtun wai za sun filtun fanfiro ga da ke dadi e bogo yalle in wale ibadar na shi wajibe da shi ba da na ko zalici no jinawa kan waya zalici no jina gala da la kan waya wa magala da wadi amma ga ga waya a jijin ma duniya wa ji idi duniya wa ji kaza kaza duniya ngole wato a kunja hankali wato a da shiga mi tona ko wa ma naz'u ya duji daga fatu wani da wani mun ji hankali amma wa gan wagun wai wa mu dai ga kun gani ina wa dai ne bayani izaji mura'atu zima iliman na mai jiwon sallah wacin majin gai fiye da shi canan wale ga wani cin-bi-ca, ko wale ga wani jinesi a wuce jinesi mana wuce mai cibici mana amma a ki mun cinu mun na wucin Allah gan waga sallah ji zuwa ya da sallah yin no fudailu gan wa ba duwa ya bishici al-imam al-barbari go ga ya zai ba duwa ya bishici kana sama da kin Allah sa kwan waje ya kauyo fati su kwa party je ya kauyo su kwa sama da kin wajen karoyo hmm? su kwa danin su kwa fita kwatayen su kwa jikazun su kwa lugwa su je mu su kwa ke ke bawara ta kwata sale ji takin ya sa fita ku bata yanda ji bata gwale yanda jin ba wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati ya ahsan kai bago yanzu su ba du ya bishi ci aiwa kai ci ta cin hawa ba du wabiya annabi ga la ta duwa la fa su ba du ci ta ce mu wala ta duwa la hada bi kwata ta kuku je ga sai ba du wabiya mun cin bele da ciya wai da gan najeriya yi mai gai ba duwa ga tusa kowai ba ci shi ta buge bai ni ba nga je gani da ni ya lafiya gani amma yi ce ba da ta tuba jin ta gyara ji soko ga ya je ba lafiya yi bi aji forogai badu ya maji forogai badu ya waga le zai badu a ɗaya da shi dan bidiyo ja limamu albarbahari maji ya ne zai badu ya da shiga sakuwu ba sako wani fila kirki sako yi shawara ya ci wangi sako a bikin ɗakin takin gaskiya sako lugoto addinin zuma sako lugoto gaskiya zuma sakowa a lugoji zalunci ma sakowa a lugoji kaza na mun ga ya ne mai zai ba ne ya da shi na wuce lauga zama ce tu zalunci zuma wani da jibe zalunci ya da shi la yajiru mannakum shan'an qaumi ala an la ta'dilu yijilu wa aqrabu littaqwa yadda ya wuta ta ce imam ibn battah al-akbari al-imam ibn battah wani ga ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من ابناه وذكرناه وحذر منه من وحذر منه من آل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له آل الإسلام وسائر الأمة منذ بعث الله نبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا الإمام ابن بطة ويقان لتاشوبه نيغان لبانة القبراني ابن بطة لتاشوبه تشكو كون أكيد وهو نحن الآن يبان إنما ذاكرون يغاية تلادن sharha sunnati sharayya bayani ya sunna na da yana ƙida ya tsuntsaye sunna yi nan wa wasu ya ga sifoyi wa mahiya fi nafsi ya gani bayan na bai ci taci wuyi wa mallazi gani bayan na iza ta masaka bi al'abudu wuji ga wala su yan wuce wa dana Allah bi mun chula jibu mun lo ba su ko sumiya biha a ga zanai ahlus sunnah wasta hakan da kowal zanen waji cancanta ga dan fi jimla ce aliya ta ce yana suna jona wa ma in khalafu yana mai zaga aliya babu aw shay amini kuma aliya da ci babu ta khalafi ce man ibnahu ga gada ta ce zai shi la aibu ya ta ce alul bidai jona hmm. wa zakara nawi shi mutun yana wa hazara minhu a ci mawuwa kyau nan min alil bidai min yan bidiya shi wazai yadda da japane nan ne ma jima'a lashar ke na lau alul islami yayin manyan musulmi ai jima'u jin bayani wannan Wasali, umarci yanda al'umma shi bai nuna mun a ba na biya tun da kaku na sakutu annabi Muhammadu suna ilawarci na zare da gbalin da yana ingole kin wa gama go mini ijma'u ya a min in misalan na kai ba da su ijma'u ya suna ta ci ba gana kini suna rake da wannan ingole alimamul imam al-imam al-bukhari la ijma'u bi ci mm. ga yace yake da shi mm. ko alimamu imam abu zur ar-razi la ijma'u bi yace yake da shi alimama abu hatim razi nke la jima'u be ye ti ake da shiya bani ibn batta wanke la on be da ga ni ne ake da sunna bu da e ti ake da shiya rabbi majma la sharhi na law alil islam ko wato energy to ya nuna zane ga wasuna wace wuji hadi na zane ga al-sunna zane ga al-ba mini ban zane ga forum wa bidiyo wajen yana kuma wa zakara jumlatan min هذه الأصول وتتون يجي سروا من أصول من قواعد السنن يعني بأصول عقيدة ثم قال أربك كنا الإمام البربري أربك كنا الإمام ابن بطة الحنبلي ويجا تشوفوا ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقد أجمعت العلماء من آل الفقه والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والإيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر ويطاعكم الخراج والصدقات ولا عشار جائزة والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء والسائر التجارة والزراعة والصنايع كلها في كل أصل wa ma a kulle amirin ja'izin ala hukumin kitabi wa sunna la li dinihi wal mutamasi ku bi sunnati nabi sa sallam zulmu zalimin wa la iza kane ma ya ce huwa ala hukumin kitabi wa sunna kama an da a washtara fi zaman al'imam al'adil bai an yi khalifin kitab wa sunna lam imami wal muhakama ila kudratihim wa raf'il hududi wal qisas وانتزاع الحقوق من أيدي الظالمة بأمرائهم وشرطهم والصمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشا إلا في معصية الله عز وجل فليس لما لمخلوق فيها طاعة ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في وسائر الأمة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين تحب لهم ما تحب لنفسك wa takrahu lahum ma takrahu li nafsika ibn batta ngo le waga labele yani ngai na jin ya tuna zanin ga gwa sun zamu ci da sun mu zanin ga libana zanin ga fol wutacin in bidiya jo wajen ci gugan wata ga summa min ba di zalika zuma cin gaga alkafu ya zulan wudan wal qu'ud ya zamu lu fedu fil ti ga gbogbo na fitina man ga la bi ko tìǹyà ko bi ko bindiga ko pisto ko tun ko gawa ya tiya gawa da gun da fitina man wala takhruji bi sayfi wa maga tiya bi bi ko alal tìǹyà wa da gun da shi man wa in zalamu kaga zalunci wa umar ibn al-khattab umar sai ci jalani biyu in waga da yadda shi ne ji wa zalincin a kurji wa in harama ka fasbir haki wa munga ga wake la wa waga jauke a kurji wa qala annabi annabi sa sallan mai ga bi zarni wa isbir wa in kana abdan habashiya a kurji kai da shi waga wuji ne habasha ci faji kuna muyo ko al imam ibn battah ci ga wa qad ajma'atil ulama'u ke ajma'atil ulama'u ijma'u yan man ya jin min alil fiqhi min ya zaji da fikiwi wal ilmi a ci da ilimi na wa nuski to zai je ji ibada nan wani gane ko ma'ana manyan zujejin ibada shi ne wal ubad ga zai buta shi ne wa zuhar to manyan zudu shi min awwali hazil ma daga wani to manyan fiki shi to man na shi katu shi ne to man na shi il ibada shi ya ji wani to man na shi ji zudu na ba ta zandoro addi zakun ta ci abun nan lebanon min awwali hazil ummati daga cabayan al'umman nan ila wukti na azari da zamani ne na anna salatal juma'a ke da sallar juma'a wal idaini to idi la adha to idil fitr idi ba wa mina ngani be mina ba yimi bawo mina dan makka wale sallah je jiji to mina wana wa arafat ngani be to arafa ne lone wal ghazu ngani be ne gune wal hajji to hajjilu wal hadi to layyazu batan nan to ganne ji ma kulli amirin zumai da kin do barrin wa fadir wa ya zaguru za daidai wai ta'ahu al-kharaj ewe kharaju ewe ne gwe tiye kimbo ne ma'ana ga laki yawo nunu a cikin to gajin yawo kanan ko ji gane ku wasu da kati ko ewe zakashi wala ashar wani biye wani da ya e zaga ya ne wala ni ɓata lo ya e doci na shi ja'izun wa gẹyin wasalati fil masajidil izam idan muji salla masallacin ci kojo allati banawha naja tunan waji salla masallacin wuci jo wal mashi alal qanatiri idza mudazun ta ce bandaraji haka lewa tun wabe ne kan kantaratu wal jusuri bandara ya gaike ya cin birji na jatunan allati aka duha wajen yin bai wa shira idza shi ko mai zukun wasa'ir tijarati gani bai wace ne kene was zira'a gani bai nuni was sanaya gani bai je kullu ha batu fi kulli asalin zamanin dundun wagin wa ma kulli amirin ja'irin ala hukm wa ma kulli amirin tamba bai da cin dundun wani zagu wani za dai ja'izun bata da jagen ala hukumin kitabi wasu ta da ke ya ta ce hukunci kur'an ba su ne budanin mana washi shi wa kun wa cewo waje sinaya wa nunu abe ke wato ne da cewa kowa shi ko kuna da ga mutu mulmi so ko biyar tuci mm. ne ka ga ga da cin da zamani wuce na zabe duro da da bu wuce wani Allah ku to wace nan na waje na ta ga ramu dubu na ba ko ji gane ko wa ma a kulli amirin la yadurul muqtatu li yi zane ga ga hanwe di tsetse ni wai gwadi din mutsa wai aje da du around da ga da dukiya ban wa aje da kaza kaza nan wali inna la mutsawa masu mutamassiku bi sunnati nabiyyin da tanaka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na zulmun zalimin zalimin zai zalijina wala juru jarin ko mutum zai mutuna kwafi yin zai yakina ko ya kuma zai jiguna idza ka na maya ce wa la hukumin kitabi wasu mutane da ke wato ne da cewa ko wato ne da sanin ko sun ne jin sallah masallaci wani abin to wadiga a jiya ta fiye ba wa alkurani ba sunan sun wajen wani nan kama an da walau ba a kimina ga iza kimina ya zaga shi ya zaga kunya ku ci shi fi zamanin imamin zamani da shi al'adili ko ya da ci ne adalci ji nan bai a yi khaliful kitaba wa sunna kun bai shi shi na alkurani ba sunan ba nan lam yanfa wa abdul imami adalci imamin wajen amfani Hmm? misali bayan da gani zamani sai na marubo don amma wanda ya koyi tukon sun wari kusu jini aga bi ga sun ga zamani sai na marubo don ne mata masa ko wale ga adalci ya sai na marubo ga alkusu wanda wai ba a shi kawo gajira ya gutu zamani firawuna wacce shi yanzu gaskiya lam ga zahirin lam ya fawa adul imami adalci ne da cikin wani jin amfani wani mata ya laku da wata hin likan na hima ga ji na sukun wa laku da ba likali yaji wa raful hududi e tun yaji sukun wa lalo ba shi wal qisas ai e zaga jin ya jin wa ga qisas ga dona wanda zal hukum min aidi zalamata ya e zama ga wacce bi na ku wace wa zana gwaki wayawai wake lubali kali wace bata da lawan gwayawai bi umara ihin wa shiratin ya bai da shayin gani polisi haji wa sami wa wallau wallahu zane ma masu gala shi dushi na zuku shi ta gbon wala mutu wani kane abudan habashiyan kan gayi wuji ne ya basha cin illa fi ma ta tilayen da wallan ba su ko bai tuci su ko su ko da latuna azza wa jalla falai salim makhluqin siyata adakin gayi limba na suku wala mutuwa summa min ba da zalika itiqadi diyanati bin nasiha zuman na masu kun wa mai bi aqida ga mina jini budan waje nasiha lil mati ya bishi masalil mati inda alumma ne kene fi dini wa dunya to to adini to jo wa mahabbatil khair li sa'iril muslimina wa mawal khair ya muslimina kene ko tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsika sai waya muslimi je yana waya ta cin wani watakrahu lahum ma takrahu li nafsika wa na voya yana wa voya a citace wannan Wa ya ga ganna na al-imam ibn battal labira hannana ga manya fiyo yito ya hadisi yito man da jeji ibada na to man da jeji zuwa daga cabalu man har da karshe ai jima waje ga sallan juma ta sallan ijuba ba ta sallan mina ta sallan arafa to ya kun to ajido to Allah ya ji bata waje zubairu da shi ai za ku ba ai za dide wa magaza kashi waya wọ́n yá ko a àṣẹwàlẹ́ gan kai zadedeji ga fi shi gan wayelo masace kila wayelo masace gan shi masallacin wajen yanzu mamaki yana eme yabo zanuwa ne kuma na wali wuyo ngo mai le dambo wai dambo ngo dambo gan e za shi shi walo masalaci an walo masalaci amma wanda sallama da jamde da wato ba waka na sallah ya kina wuce ba shi kumi wani ne ke bidiya wa kawa riji mafari shi irin na sa no ji gane ko e bugo wa da sallah su mabu aga yi lotun guru do be za shi e da ga lotun dede biya be tun dede an yo ba waya mai ga ji gane ko jimma idi a da so zashi a da so kun gada wani nan a lotin kirki ji ba ta na ne kaga da zaɗi da shi dabo sai ji sai lotun kirki na mai jama'a shi a gaje ne da ya ganci ya bawo na jiki mu na je da gani bayan بنى الإمام الإمام ابن بطة banauha wa mawani المساجد da masalacin cikin wani صلى الله عليه وسلم وتكون يدشتنا جتونونا walmashi alal kanatar wajen surlace aka duha wa mawada zama ta cinye ɓandara na ji a jiki nan a tuwa ci tsano wani wanda ya washe gani bai zo kun shi wa sarar tijara wa zira gani bai wace ta kene gani bai yanzu gani bai sinaji kulu a fi kulu a zamani donde wa ma kulle amirin gani bai da cin donde wa ta ce kun shi na bai sunan kilo shi la na biyu. ebo na warji a sai ne ga gaye da shi ce la kafiriya ni to masallaci na ga tuna a gobomiya ga mana zaba ni sai na ni na warji sai na warji sai wa guna cugawa gawa gayyan naji ya kai masallaci bai ga ga ya bai masallaci na amma kya wari yau a gama ga afirjina miya zai da karyar zalimi ahluha ili zuwa ya na zalim ya shanan a dada ba ma. nga malan waya ga ogan ya zo shi ganya a ji sallah zuma ya masallaci ne da cine ya tuna ba wani hawarijan ciwo kuyo ko bandara na shaga jinin wa jiki wa dazan tabo ibu na wari jiji a fele ga ta tuk bandara da ciwon ci gadin wa zan a dazan tabo a gutniya a fela tuk bandara itniya bai wala ji ganewa a fila biriji zun a fila biriji bombu ju ko na shi ma ga shafi na tuwa jiki wa kun bo ma shibo ta ira yi shi nan san da ci gan masallaci ya yi katakuki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ani diga habbul biladi ila allahi masabidha da na ba su kun ne ji kwat ne masallaci wa abu gadul biladi ila allahi suwaki da na masu kun ne voyage kwat ne babu juku nabi ga man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fi jannati na tu maslati ya ce shi na tsaye ci wa tsaye mi yuci jannan da gogo ya zobe bi kyafo ga masallaci a ga makanta a masallaci a jikin katakuci za mu ce suka yi masallaci ga shrine ba ta yin naji wani ba wuya ne ba kidawa shi nan inda ce wasu mun gashi shi a gazan dole ne ga lura yanzu tunan wani kashiri inda jikin mun ji daidai annabi sa sallar, ngan mun kala a kai ya kafir fakad ba biya ahaduhu ma zanin ga ga yaji ga kafir nan sai ki kan zama shi da majin kafir tun da shi titacu ala da ta ta kada na sai laza indo ya la sati ni sai da min majil la salati ni an limamu su ci kan ba ta dai mai dake bo san don diga da mutsunan ma je kiyo eh ma je kafir ngai ga nalo ya ganna luwa an wani alimamu barbarin ga towace to kukun toshi shi alimamu ibn batta ga towace to kukun toshi shi kwata ta zira ta suna ne kwata da ke wanda ga gaskiya wala mai tona kai da shi na gaya zalibi wani yau wani yau ta ta mai cibe shi a gangwaye su da mafuti kayan kawo wannan ja mm. babu akida babu akida babu akida irin na sunan ya jiki ciwo bida a gan ingwayi da mafuti kayan kilo da ga shara je sunan yau in ci jin a gan likitabi ga yanzu wata amu da zina utu likitaba kilin da kuci bele ya shara je inga musulmi ga sai mu wa maƙi ba na ya ga irin na dana a sha'ira liman ya fuji duk don duwa kida shari'in ce fi bayan wani a can an ga a shari'a shi kafiri ya wani mafa na mafaja sa bi alawa ladai alawa ya fa abin ne fasara ga nan mamayi shi zai ci fayawa bai babayi shi a shari'a ne shi kicin ya mana mafaja duna mana safi ne kpa zawon yi ne kpa te daji kpa te gini can Hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bega gande dai ngol izanu ta fe gan shin wa mawacin ma'alu ni babu ya na endi bi shoya babu alu sune gale gan shara kwata ta kafiru akida ashara idin indidia ade kuskure akida ajo to sun mo ga kwamfiya ya ashara jigani be jami'a be mutazza jadi alheri by fag mutazza be ashara gani be jami'a hatsa ba suna ga zai gina bal eji na su piyo sun na jifi ana shara jige lagan agaye sun nan cimbeliya ebugo ya zo be careful ebugo ya zo gangan idiyar er, eh, yi kayan na yasi sai zuwa da nan ya zo na ga gijo eh, ya ge na ga zujo na ga waliyan na ali ba wani nabi sallallahu alaihi wasallam ba ai zai dinga na na shan ga a ga a ga na na shan ga annabi eh la nan gibi bi kwa to bisin la ji kamiya sun kwa bi nabi ga san mulla antu wa kulu ya ji bisin la ya bai gi a ga da wani lokacin cewa za energy fi fanta wafi koke wafi macina fi kazan ji kazan na gin na gin na waje gin na ginna gin na aka gawo da wani lokacin wanzu abu da wa bigiyar na ciwo hmm? hmm? no ya bugu yanzu be careful ya bugu kai zaga da kun yanzu ko kuci madashi amma wa mitu gaskiya umma danshe umma gbatawo umma gwa sun adalci bai kim da dokai musun cewa gun yi ne kai da shiga yi zaje da ne kun yi ci shi yanzu ko ne wanje yin ibn zai le bai ga irin nona shaya da sashen gulatun su fa'ili yana kiyan wajen hawariji bi sashen gulatun su fa'ili hawariji su kun a ga ibn zai jaje ka ne ga lata a jiki a a sha shi yanzu kwagwa a ya kuma ji kwagwa a je na zuna a ji harka masu a ji harka kyau so eh, mafuta yin ba abuwa amma ke di sallah masalaci na shi a ga tuna ba a ta tukman da rashi ma ya ke da amma ga kman da rashi biya bata a tsari yin gudu wajen mutu kasiriyo ran nemo ya su gulatu ya su su kun a ga zai je shi kun ya ji zuku zare da shi ya ga ta can abu e da ya shi biya amma na shi da bai buga ya lu zukwa wai safu ba wasu kwata kidan tare da jiya gama na sharai na fauza ne jiya sharos na tiyan albarbahari na zai lagan irin na da ba na limam albarbahari in pinpoint ya matsala irin na wal ilmu inda Allah ya bago likali na jaga dina ko wa lagan ilo ba ya hududu shi ya ga yake sa su shi ya ga agwa ki sha yawai da polisa shi gani ba zai biya ne wajen gane ku ebo ago hukuku na jata kawai magabe shishi, shi which likali ma shi a mai bakun bai littafi su ce amma lamitu suna yana ne sa sallama in ga wale wujin likali kawai na shi kafir ya ni to wato ne ga lalwa na wato ga damu alam tara ila lazina yazumuna annam amadu ma unzila ilayka ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila tagut wa kad umiru an yakfuru bi zai yatahakamu ila tagut bi zai na hukunci lona hmm. ta sai an yaya e bugo za da kiyafu no ji gane e bugo masana alaikum bigir ma zalla mun ji one way traffic kuriya mun da ya ribe ugan ade ba na wayin ci kuna ade ba na ci tangina kwayo bani zan da cajin gagan polisi bata yi kashiri ko mai magaga shirat shinani ibn batta polisi bata yi kashiri bugan yaga kile ce polisi bata yi kashiri ga annabi galla ya ce inna alaikum umara yusqadibu na shirarar nasi ya be da yudu e shi cishi e na ja filaza da ya ba mina na filaza gure biya nan da bugu za ndo mina ya e bunga je za ne go biya na ye ma je police ya ma je ka ya ma hadisin na ja go ji gane ko san da ci gashi shi ga e yan la ti police ba ta kafi dinan ga annabi sa sallam ga gan mm, ajalawu zatu wa shiratu kilabun nari zai je ya zaji kashi ne mai police shi a gaishin shi yayin mino ci hadisi na to gema ka hadis na to maga ya wanda Allah ga polisi ya yaje kafiriya ya wuna kilabu nari na ganin yiru mu ciga gun hadis na ta zo alai ciga alkhawal kilabun nari na sai na lima wa waji zo musu inji jiwa ko cin hm na hadis sun ta zuwa nan an ga shiga ake ga ganin la ce police ba ta yi kafiri na, ya kudu police na min alama alkiyami yes hadisi ya ta zuga ya kundo ya polisi da mini alama alkiya min amma na lawo gan ala wajen alama alkiya min ni kwata ga idediya ala ni biya tun ga mini alama alkiya min budan mu ma jin idediya hmm. e bugan wajen kwasa na ga tun ya gun ya alama alkiya min ga yin idediya inda ce wangi inda ce idede inda ce ya alai inda ce ya shiri mu ji ke yi idede na ga ke kafirca kuyo ko dan hmm. da ci ga la ci ga police kafin ne waje ko ya fon Hmm. to gwamnati ya wa polisi ya ba ne wani shi kwabiya ya bugu ya gaya kafir yau ba shi kenan ba yawa ji kwa mafama mu ba koyo ma ba fama mu ba ga fama ya bugu ya zagu sun nan da jiwa mawa alheri ya musulmi shi ne sai ji musulmi sallama ko annabi sa sallam ga sallim alaman arafta man ta'rif sana wake na ta zana ana na jin sallama kai zawo ma da da saumi ya zai wa ma'ana amitu janaiza ibn anabi ga akul musulmi da muslimi khamsa ke musulmi ta ce musulmi gutsun min yubo waje tashmit al atisi mini ubo waje tibal janaizi mini ubo waje yadat al maridi ko sai waya muslimi na waya ta ci wannan la mini wa duk ta hibali akhi ma hibli nafsi zan do mini bo imani wa gumiya su ga waya gi wannan waya ta ci wannan kagan musulmi kewa ba eh, musulmi gawa na siya da wani jihu na siya addinin na siya kuna liman kala lilawa lura so liya mafi musulmi na wa ammatihim na fiye ganwi ma na fiye jin ana yi manci ma ga fiye zuga manato to ma ga fiye jin kayan ci ma ko ga fiye la musulmi da ya kafiri ko makiri wani mutunci ma ga fiye gbauye ma ga fiye waye mai tacin mai na wani wani na ma da aftu ba duk mala ta akhi a sai tubi na kuma wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu ta malubuta nan wa isman mubina ba ta da jawabi yanzu za su lawo da ya da magashi shi mun ce yin zashi duyen daidai waga polisi bata yi kafiri ko ga soja bata yi kafiri ko ga lauya bata yi kafiri ko ga zando ne da problem biyu gwamnati a yanar muji imani kirkiyodiya ko ga dawa zai fi mai dugudu wani jihadi wani ji zanduwa na gajiya zanduwa na gajiya na idinan jihana a jikiyo a ji jimani za wuce tuman ko ga ami na ye nja ko ga ya zo ji min gwagwami ga lokacin ni ko a matsala da jijin da ci dai ga na wani wani kuskure nan wato biya da ya laye zanen ya zai ji tubayin rinnan su son na tabu wa aslahu wa bayyanu sai zai ya tuba ji amma gyara ji amma bayani jina abul hasan la mu ji tuba ki da shayar a jona wanga bayani ji ya zangi filin wato litafi ka a kida shahar masu harbi ne ne tunan wato litafi kan risalatu ila ni sagri wanga daga subu makalat lislami wanga daga subu to sun zaiman zaiman zuwa kida shayar yanci ba imam al-ghazali ji tuba kida ilmul kalami wannan to sai bari ta bubu fe fe ba wato tuba ji to sun ilmul kalam wato alfaru razi wato ji ilmul kalamin wato gajigan wato shari'a tahawiyya ibn abil izdi wale bayani wuce ke do alhamawiya alkubra ibn taymiya wale bayani wuce shi amma akida na yasu mutuwa abdul samad ya gana sufancin fejin unji tuba daga sufancin wato litafika misalatu da suna zajiyar anil bidati littafi na wata ya mi labari gidi na ya almusa wili la suma littarihi in ga shi yancin fejilin umarji tuba shi yancin nun kato littafi wani kunji bayani a shi ya zagaye gangane shi luwa nan wa madan asesi ya ba na wai ganga ya zai zai mai wagonwa mai lamito wani ya zai ji tuba ji wasu sun kawai ya ga ji gane ku mm. waga bayani ji ya ba zai ga da gani bai cin shi gabbe wani wa wa gande na wa biya tuba ji wa ma bayani ji jama'a jimawo fasda bi ma tumar wa anida mil jahili gaji shaytanu saki tuma sai insha Allah ta'ala lega katun gi babun nan bane gaji daidai nan sai ci ala duya bane gaji bici nan sai ci fabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum